kungiyar 'yan boko da ma'aikata daga cikin almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki da ake kira Resource Forum ta yi kira ga gwamnatoci da sauran masu ruwa da tsaki wajen ganin an saki Sheikh Ibrahim Alzazzakin da suka ce rayuwar shi fa tana cikin wani hali. Farfesa Abdullahi Ɗanladi shine shugaban wannan kungiya kuma shi magana da yawunta. Makasudin kiran wannan taro shine yin kira da kakkausan murya ga gwamnatin Najeriya da waɗannan tsaron da ke rike da shi malam da iyalinsa tun bayan abin da ya faru a Zariya na kai mashi hari aka kashe 'ya'yansa aka kashe almajiransa sama da dubu aka rusa wuraren ibadanmu to kuma yanzu labarin da muke samu da cewa lafiyar idanunsa na cikin matsala wanda kuma tabbas wannan ba zai mu kyau ba ba kuma zai mu kowa kyau ba ko ba komi likitan da suka kira yanzu wanda yake ta kula da shi ya bayyana ma malam cewa shi an kore ilimin shi na likitanci ya iya kai yinsa. Haka nan a karan farko ita wannan kungiya ta Resource Forum din da ke karkashin mabiya masaba Shi'a ta yi magana a kan rahoton kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa ya mika game da hatsaniyar da ta faru tsakanin mabiya masaba Shi'a da rundunar soja a birnin Zaria. Da yake dai har yanzu su kansu gwamnati a hukumance ba su fitar da shi wannan kwamiti ba. abinda muka karanta ko muka ji ana ta faɗi shine cewa sun ce sojoji ne ke da laifi kuma musamman shi a goc na one div na kaduna shi suka ta yi laifi kuma amma su sojoji sun ce mutum bakwai kawai suka kashe to ko da mutum bakwai ne shi wannan wanda ya kisan ko wanda ya jagoranci kisa yanzu yana yana wadaka a bayan ƙasa yadda yake so inda gaske ne to ya kamata da gauga mu ga gwamnati ta kamo wannan soja da shi da 'yan kazagensa masu hukunci kenan idan da a ce wannan rahoto gaske ne ya yi magana cewa sojoji sun yi laifi za ku karɓi rahoton kenan a'a rahoto mu mun tabbatar sun harko wannan rahoto ba zai mu adalci ba shi sanya ma kwamitin ma muka ki zuwa to kenan ba ku yi mamakin raɗin da ake cewa rahoton yana goyon bayan ko kuma ya ce sojoji sun yi laifi ba to ai abin da ya faru shine ita gaskiya gaskiya al'amarin ne da ya faru ya fi karfin wani mai hankali Ko sa ran shi ya danne ta shi bai faru ba saboda haka shi wannan dai ana neman alayya ne da shi wannan shugaban GOC amma in za a bincike akwai wanda suka sashi kuma ai mu mun san cewa ba mutum 347 bane aka kai yanzu muna magana sama da mutum dubu banda waɗannan mutum wajen 200 da ke gidan yaron Kaduna dama dai shirin da gwamnatin jihar Kaduna da mahukunta suka yi gamar sakamakon wannan rahoto ya sa ana ta yawo da raɗaɗin cewa an gano jami'an tsaro ne ke da laifi ko da ke dai tun lokacin miƙa rahoton ma ga gwamnatin jihar kaduna shugaban kwamitin binciken mai shari'a muhammad lawal garba ya ce rahoton na sirri ne saboda haka ba za su faɗi abin da ke ciki ba. eh a ba zan gaya muku ba saboda abu ne kamar yadda shi mai girma zauna ya faɗi rahoto ne wanda muka ce na sirri a gare mu an ba mu aiki mun kammala shi kuma mun hannunta rahoton mu ga gwamnati wanda ita za ta duba shi ta ga abin da ke ciki kamun ta sanar da jama'a cewa ga abin da muka yi sai dai fa ko a lokacin da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru irfa ya karbi wannan rahoto ya ce za su duba abin da ke ciki kuma su gaya wa al'umma halin da ake ciki. Mun karbi rahoto. Saboda haka za mu duba rahoton nan kamar yadda shi shugaban hukuma ya ce sirri ne ba mu san abin da ke ciki ba. Za mu karanta, za mu duba shawarwarin da suka bayar kuma gwamnati za ta fito da ayyukan da za ta yi ko matakan da za ta ɗauka domin a tabbatar da wannan kashe-kashe da faɗace-faɗace a jihar Kaduna a sunan addini ko ƙabilanci wanda an yi goma cikin shekara talatin da biyar. Insha Allah wannan ne zai zama na ƙarshe. Har zuwa yanzu dai a hukumance gwamnatin jihar Kaduna ko ta hukuma bata ce komai game da sakamakon wannan rahoto ba tukuna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.